يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ينقوى مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتفت غوة رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam uku, ya dace da sha tara ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam biyu. muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zaria a jihar mu ta kaduna ƙasar mu ta najeriya muna karatu na tafsir muna surati shu'ara za mu tashi aya ta ɗari da bakwai ne insha Allah akwai tambaya ta shekun? to aski a musulunci mubahi ne wato in ka yi ba ka laifi ba in ba ka yi ba ba ka yi laifi ba ba wai suna ne ba balantana ka ce za ka kwashi lada balma abinda ya fi nuna suna ban gashi inda za a gyara shi a tsabtace shi domin da yawa muna karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yakan wanke gashinsa ya sa mai ya tace wani zarafi ya miƙa mauna na aisha kan ta wanke ta shafa mai ta tashi kuma wani ya zo majalisinsa sallallahu alaihi wasallam da gashi da tudu gunguna kuda-kuda ya ce amma ana lihara an yi kurima sha'arahu lokaci bai yi baya bai dace a shewa na dinnan malanta girmama gashin kanka ba aka tambaye shi ya za a girmama gashin kai bai ce a aske ba sai ya ce a wanke a shafa mai a tashi. wannan shi ne ya fi ma in har akwai yanayin haka tare da cewa halas ne a aske shi mai adawi sharhin risala in ka duba babin adab shine babi na karfe a cikin risala shi cewa yake ma makaruhi ne kwalkwabo ƙwaryen molo kenan wato ba a son ka yi kwalkwabo alakulla halin akwai halaki mubahi ne ba aibi ba ne in kuma ka jata kanka ka wanke ka tace ka gyara ka girmama gashi kamar yadda manzon Allah ya faɗi ka kyauta wancan hadisi ne sahihi kamar yadda ah, الشيخ ناصر الدين الألباني أنبتا تكن سلسلة تفهيها والله أعلم نعم ya danganta da yawan kudin idan mai yawa ne suna ta ce ka yi cigiya shekara guda in an gama shi a tsakanin shekaran nan ka bashi idan ba a gani ba ka yi amfani da shi amma ko ka yi amfani da shi da shekara nawa ne mai shi ya zo ka tabbatar nashi ne sai ka biya shi idan ko abu ne wanda yake ba komai ba bai taka kara ya karya ba kamar dai hamsin a yanzu ka hamsin sai ka je ka sai ledar ka sha abinka ko ka sai yan dabino fara uku ka ci abinka dalili kuwa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya kan hanya sai ya tsinci dabino sai ya ce laula an takuna min sadaqati la akaltuha ba din ina gudun wannan dabinan an fitar da ita sadaka ko zakka za a kai ba da na ci da wannan malamai suka ce ƙananan tsuntuwa za ka iya amfani da shi ba tare da kai giya ba

abinda yake wajibi a ba wanda za a ba kuɗi kada a lankwashe ƙafa maimakon talaka yana zaton za ka taimake shi da geron kunu ka ɗauki kuɗin zakka ka sai geron kunu ka ba shi ba ka yi zakka ba ko ka sai sikari ka raba ba ka yi zakka ba tsabar kuɗin ne yadda ka san daɗin kuɗin haka ake so ka ba talaka shi ma ya san daɗin kuɗin sannan in za ka ba da ka daina ba da ma la yusmin wa la yuguni min jo a ta ba homo a gashe ba mai ka ba mutum ɗari biyar a wannan zamanin ko shi kadai ne bai wuce ci lokaci ɗaya ba idan magidanci ne ba abin da zai yi da shi sai dai sai magi ya kanta kenan yawwa ko iccen ɗari biyar ni ba zai ishe ni girki ba har ga Allah iccen ɗari biyar ba wallahi ba zai ishe gidana girki ba to ka bani ɗari biyar ka ce zakka in na san zakka ka bani zan ce wallahi ka rike abinka Ka'idan zakka ana so ka ba mutum abinda in ka bashi zai san ka bashi shi kuma in ba tale-tale ba ne sai ya ja ni baɗi shi ma in Allah ya albarkaci kasuwancin shi ya fidda zakka abinda aka fi so kenan amma in ka ba da a yanyanan ba ce bai yi ba sai dai baka kyauta ba ba ka san wanda ka ba ya amfana so kake kullum ka gan shi a matalauci wannan ba daidai ne ba muna fatan mawadatan da Allah ya ba ku hali za ku kyautata yadda za ku ba da zakkanku Allah ya ba mu hali ya ba mu ikon zakkan na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأطيعون بسم الله الرحمن الرحيم جيا mun soma bayani yadda Allah ya aiko da annabi Nuhu zuwa ga sa farkon manzo a duniya ya je ya gaya masu shi manzo ne kuma amintacce akan wahayi yau yana cewa fattakullah ku ji tsoron Allah ku yi masa ɗa'a ku bi abin da nake ku bauta masa ku daina bauta ma waɗancan gumaka guda biyar domin ba su da wannan kurmi idan kuna son ku gama lafiya ku je gidan kiyama ku samu dacewa da gidan aljanna idan ku kuna son kuncin rayuwa da walakancinta da matsayin kabari da tsananin hisabi ga mummunan sakamako na jahannama to wannan kuma ku ta magewa wa adi'un ku yi mani da'a ku yi mani biyayya domin ni ne zan nuna maku yadda ake bautawa Allah domin biyan da kake son Allah ta'ala biyan da kake son ka bauta ma Allah jalla jalaluhu ba za ka iya bauta masa ba sai da abin da manzo ya zo da shi ka yi ittiba'i kada ka kuskura ka yi ibtida'i walkhairu kulluhu fil ittiba' والشر كله في الابتداع والله لا يعبد بالعقول بل قربه بشرعه المنقول kullun ka kwaikwayi abin da manzo ya koya maka kada ka kuskura ka yi feleke ka kawo naka alkhairin duniya da na lahira ya tattaru ne wajen koyi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharrin duniya da bala'in lahira ya haɗu karankata kan shi wajen ƙabo abinda zuciyarka da kwakwalwarka ka tarya maka ku yi mun ɗa'a in ji annabi nuhu yin mun ɗa'a yin ma biyayya ne man ata'a afa a ata'a Allah na'am وما أبعدكم عليه من إن أجري إلا على رب Wa'azin da nake maku, karatun da nake maku nasihar da nake maku fatan alkhairin da nake maku ka maku alkhairin da nayi dinnan wa ma as'alukum alaihi min ajr bana neman albashi ba na ce ku biya ni lada bane addinin Allah ke duk inda addinin Allah yake a duniya duniyar shekaran jiya da ta jiya da ta yau har ta gobe da jibi za ka ga wanda ke karantar da addini ba ya zama ya ce ku biya rijaluddin wanda ake ce ma rijaluddin suke da wannan ɗabi'a mugayen malamai masu tsotsa jinin al'umma su yi tozo su basu da ɗan wuya su ne za su fardanta maka wasu abubuwa na hadaya kawo kaza ka yi hidima kaza kawo kaza ka yi hidima kaza yasa kake ganin yahudanci da nasaranci duk a haka aka kafa shi kowa cocin shi in ya gina saniyar ta tsarsace in ka zo ka ba da hadaya kamar yadda suke cewa na sati fasto fa zai amfani da shi masallaci in ka ba da sadaka liman ke tattarawa ya sai buhun shinkafa ko masara ana bayarwa ne don hidiman masallaci don ayyukan ɗaukaka addinin Allah ba kana tara ma liman ba ne liman ma yana ƙoƙarin neman nashi ne shi ma ya saka sadaka jariya wannan shine bambancin addinin da ake yi don Allah da wanda yake addini ba don Allah ba sai ya yi al'aklu biddini fa huwa haramun fil islami ci da addini wannan Allah ya hana mu annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan kasuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam makiyayi ne baya jiran sai an kawo ya ci haka duk annabawa da manzanni suke kun ga mun maganan annabi dawud alaihi salam makeri ne kun ji fa kai yanzu kana girman kai wai kai ba za ka iya sana'a kira ba ba za ka iya dukanci ba hatta gini wannan wai ba zai iya leburanci ba haba ka ɗauki siminti to ka ɗauki siminti ka sha kashi kuma wannan girman kan shi zai hallaka ka ko gobe kiyama annabi idris fitela ne ba zare biyu aiki malam in muka kididdige ba wani annabi cikin annabawa face yana da sana'a to yaushe mai addini zai zauna ya ce za mu ci albarkacin makaranta ha rinka kirari almajiri tsuntsu ne in ya ji motsin tsaba yakan garau da kunnuwa kamar na magajin kusu wannan ai zagi ne ma wanda Allah ya ce mai neman ilimi da mai ilimi duniya ba wanda ya daidai da su hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya ba na fatan sakamako na abun kowa ila ala rabbil alamin sai ga Allah mahalici ubangijin kowa da komai fata na mu shirya addalu alal khairi ka fa'ili wannan shine fatan mu samu gajiyan wanda ya sa wasu a hanyar alkhairi yana da lada irin tasu wannan duk mai hankali mai karantarwa fatansa kenan shiryan al'ummarsa ya samu mabiya da yawa da za su shiga gidan aljanna duk in an ba su sakamako shi kuma sai a hada sakamako daidai da nasu a kara masa da nashi ka yi ƙoƙari ka aikata alkhairi ka yi ƙoƙari ka janyo al'umma zuwa ga aikata alkhairi ga shi nan فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله هذا تأكيد للأول domin can aya ta kusa da wannan ta ce fattakullaha wa atiun yanzu Allah ta'ala ya sake maimaitawa ta akidan fattakullah ku ji tsoron Allah bayani ya bayyana karatu ya fito sarari nasiha kowa ya gane to ku ji tsoron Allah wa ati'un ku yi mun biyayya ga amanar da na kamaku ku yi mun biyayya ga rahamar da na kamaku ku yi mun biyayya ku ci albarkacin alkhairan da na kamaku domin annabawa suna kawo alkhairai ne suna kawo rahama ne suna kawo ni'ima ne don haka Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya bi shari'an annabawa to aikinsa ba zai lalace ba rayuwarsa ba za ta muni ba tabbas sai ya zama a cikin abin sha'awa a rayuwar duniya mai tsira gobe kiyama to wannan wa'azi ba wanda bai gane ba amma bari mu ji mai da martani قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون متى sai سيسك ce أنؤمن لك laka kai kaga ya dace mu yi imani da kai mu manyan ƙasa sarakuna attajirai masu fada aji mu zo kuma mu bi ka zagwai-zagwai aka al-ardhaluna bayan kaskantattun mutane duk suke rufa maka baya talakawa ba wani da wani ne? wani ma kwasan shadda yake yi wani kwaɗin ƙasa yake yi wani tallaka ne tidis mun daɗe muna tallafa mashi kuma sun zo kuma sai mu zo mu yi kafala da su ko kun ga kafiran duk iri ɗaya ne ba annabin da ba a gaya mashi haka ba haƙi zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ce in kana son mu bi ka sai ka kori talakawa Allah ya ce wala tatrudil lazina yad'una rabbahum bil ashi hmm? bil gadati wal ashi yuriduna wajhahu la ولا تعد عيناك عنهم تريد duniya? Allah ya ce a أقول kada ka kori bayin allah da suka yi imani da kai su suna ganin wasu ma bayinsu ne wasu yaransu ne wasu kazansu ne sai ka kore su sannan mu zo tare da kai allah ya ce kaka kore su ya za ka kori waɗanda suka yi imani suna tare da kai suna sallah ba sati ba dare ba rana suna bauta ga allah suna neman yaddarsa ba zai yiwu ba imani ba ruwan shi da bambanta mai kudi da talaka da saraki da wanda yake ake mulkansa kowa daidai ne sawasiya inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi wani wajen Allah wanda yafi kowa a wajen Allah subhanahu wataala na'am قال وما علمي بما كانوا يعملون قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح عليه السلام yace to menene ya zama wajibi a kaina har sai na tsaya ina bincike in san da ma kano ya amaluna abinda waɗannan suke aikatawa ni an aiko ni ne gare ku duka mai kudi da talaka samaki da wanda ake mulka babba da yaro namiji da mace mai kaza da mare kazan duka ni na zuwa gare ku ne don haka ku taho ku yi imani Allah shi ne gaban kowa shi ne ya fi kowa shi ne mai iko da kowa kuma shi ke ba kowa ya hana kowa kai da aka baka kuɗi ko mulki ba wai don kafi talaka ba ne to wannan kaga an masu magana na hankali na ilimi ya ci gaba da kamawa in hisabuhum illa ala rabbi to kaman suna cewa to kada ya kore su muna nan akan bakanmu in kana son mu yi imani in kana son mu bi ka in kana son mu gasgata ka sai a'a sun yi imani imani kuma na Allah ne Allah kuma bai ce sai mai kudi ko mai mulki ba shi yasa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko shi talakawa da bayi da waɗanda ake ganin ba kowa ba su ne suka rungumi musulunci ko kun san dalili saboda duk addinin Allah yana kwatan yancin wanda ake zalunta saboda haka duk addinin Allah da annabawa suka zo zai iske talaka wannan ana cin mutuncinsu ba a ɗauke su mutane ba ana su ana cutar da su kuma ba su da bakin magana haka da sun ji kira na gaskiya sai su ansa kira su kuma azzalimai mujirmai takadarai anidai mugaye maƙetata sai su ga za a danne masu hanyar cin abincinsu a mai da talaka shi ne saniyar tatsar a buge shi a hana shi kuka a zalince shi a ce an taimake shi haka yake ko yau wallahi haka abin yake ka tsaya tsabka dubi rayuwa haka abin yake a buge ka a hana ka kuka a zalince ka a ce an taimake ka Allah na nan ba a zalumi ne ba wala ta haka banna allaha gafilun amma ya amalin zalimu ina ma na akhiruhun liyaunin tashkhasu fihe al'afar akwai ranar da ido zai raina fata allahu adilun wata lafi gadi allah adali ne haduwa kuma sai gobe kiyama yawwa kowa zai fashi irin wainan da ya toya ya ci Allah ka ba mu ikon toye alkhairi in hisabuhum da suka gaya masa haka sai ya ce a'a ba ni zan masu hisabi ba ba ni zan maku ba kuna talakawa ne kaza ne kaza ne a kore su ba mai masu hisabi illa ala rabbil alamin hisabin suna ka Allah ubangijin kowa da kowa don haka wanda ko Allah ya ce shine shine zai tabbata a shine wanda Allah ya ce ba da kai ake ba zai tabbata ba da shi ake ba ko da duniya ta taru ta ce da kai ra'ayi a don haka kullum mumini bai damuwa bai bakin ciki a duk lokacin da ya samu kanshi a duk inda ya samu kanshi a duk yanayin da ya samu kanshi a duk halin da ya samu kanshi a duk wajen da ya samu kansa inna mari rabbi sai ya yana tunanin taimakon Allah na tare da shi Allah ba zai tozanta shi ba ba zai walakanta shi ba Allah zai dubi al'amuransa ba ma al'amari ba na'am lau tash'urun da kuna sani hatta a jikinku kuna ji a jikinku da ba ku faɗi wannan kalma ba domin me ai wauta ce dukanku kun san ba ku kuka yi kanku ba dukanku ba ku kuka ba kanku lafiya ba dukanku ba ku fuka ba kanku mulki ba dukanku ba ku fuka ba kanku dukiya ba to me yasa kuke dagawa akan sauran bayi me yasa ba abin mamaki kamar musulmin da ya sami mulki da musulmin da ya samu dukiya ko ya samu wata dama akan wasu ya koma yana zalunci ko yana keta ko yana ta'addanci ko yana abin da ba daidai ba yana kallon talaka mujja bakin shi ake a marmara wallahi abin tausayi ne kuma an kai magana ya ce Allah ke ba da kuɗi ni ya ba ni Allah ke ba da mulki ni ya ba to ka san Allah ke bayarwa me yasa ba za ka bi dokansa ba mai yasa ba za ka bi abin da ya ce ka tausaya ma bayinsa ba me yasa ba za ka dubi halitta da jin kai da rahama ba rahimuna yarhamukum rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama duk masu jin kai masu tausayi Allah mai rahama mai jin kai yana tausaya musu gobe kiyama ce ku ji tausayin duk halittar da ke doron ƙasa ubangijin da ke sama ya ji tausayinku ya ba ku rahama ya raba ku da alaƙaƙai ya fidda ku barin fitina ya yaye maku musiba ya kau da bala'i rigirgi da take aukuwa barin ku Allah kai mana rufin asiri na'am وما muminin بطارد المؤمنين وما أنا suka ce to gaskiya ka kori talakawa bai yiwuwa sai talaka ai ya raina ka eh wanda yake bai bambance kanshi ma bai san kanshi ba sannan ya zo ya zauna da saraki ya zauna da alhajin Allah wannan bai yi ba nuh alaihi salam ya ce a'a wa ma ana bi taribil mu'minin ni ban zan wanda zai iya koran masu imani ba me zan ce ma Allah ya ce in kira a yi imani na kira wasu sun imani ku ce in kore su ba a san imaninsu ko mene wannan ya fi ƙarfina, na ba zan iya ba mene aka aiko ni ina na illa mubi in ana ni ba a aiko ni da koran muminai ba illa nadirun an aiko ni in yi gargaɗi in ja kunni in hannunka mai sanda a bayyane ga wanda ya kafita ya bi son zuciyarsa ya bauta ma wani mahalicinsa akwai wuta akwai azabata, akwai fitinar jahannama na jira da musibata. wannan shi ne aka ce in faɗi mubin kuma in yi bayani a bayyane ba sa kai don na sauke nauyi in mika amanar da Allah ta'ala ya ni. duk addinin Allah da masu addinin Allah an san su da gaskiya ne wa kul jaa al-haqqu wa zahaqa al wallazi jaa bil wa sadaqa haka addinin Allah yake ba boyo ba dungu ba san zuciya ba nifaki akan faɗi gaskiya ne ɓalo-ɓalo ta hanyar da ta dace bisa shari'ar alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am قالوا لئن لم تنته يا نوح to lokaci yayi tsawo annabi nuhu bai fasa wa'azi ba dare da rana wa'azi yake safe da yamma wa'azi yake sai ya sallama a gidan wani babban kafiri sai ya mashi wa'azi inda ya san dandalin al'umma ne ya je ya wa'azi a asirce a bayyana kenan Ni da auto ƙauni lailan wani hara ba dare ba rana aikin kenan ya shekara hamsin har shekara ɗari bai fasa ba ɗari biyu yana ta fama suna walakanta shi suna tozarta shi suna cin zarafin shi sai sai da ya ninka ɗari hudu ya koma ɗari takwas bai daina ba kai ya kara ɗari abin dai ba sassauci shegantakansu suna karuwa ya kara hamsin kaga ya kusa cika dubu ba hamsin to a wannan lokaci suka ji su ma fa bai ishe su bai ya fa ishe su ya gallabe su qalu sai suka ce kai nuhu Ta san ba su da mutunci eh ba su girmama mai girma ya ba su girmama la ta tantahi ya nuhu kai nuhu in baka daina wa'azin nan ba la takunanna billahi za ka zan min al na mutanen da zamu jajjefe ka kana cikin wanda za a jefe ka tashi aiki to annabi nuhu ya ji abin kuma ya kai iyaka izgili shegantaka walakanci shin zarafin duk bai isa ba yau za su yi jiran mikiya a kan sassa hallaka shi mai ya biyo baya قال ina إن قومي a sai ya koma ga ubangijinsa ƙala yake rab ya Allah ya mahalikina ya ubangijina ya wanda kake share kukan bawanka inna ƙauni, lallai al'ummata kazzabun sun ƙaryata ni ƙaryatawa sun muzanta mun muzantawa sun walakanta ni walakanci sun ci zarafi na cin zarafi kuma ba abinda suke yi sai kafici gara jiya yau gobe kuma Allah kai ka san abinda za su yi tabka siya don ba su da niyan tuba to ya so mu kai kuka bari mu ji me biyo baya wa wa بيني وبينهم فتحا ونجني min al من المؤمنين فافتح wa bainahum fatha Allah ka kamun nasara tsakanina da su nasara ka bani galaba akan su galaba ka ɗaukaka ni a kansu ka mauje su fada a rabbahu anni maglubun fantasir kamar yadda ya zo cikin suratul qamar annabi nuhu yayi du'a'i ya roki ubangiji yace ya Allah sun ci karfi na ka ka mani agaji ka ka mani tallafi a cikin suratul nuh sai ya meni abinda yake so ai masu rabbi la tazar على الأرض من الكافرين ديارا naka إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يا الله مقنك نجي درهمك دجنقنك Allah kada ka bar wani gida da wani kafiri duk a haɗa a murkushe a nike su a nane su su tafi lahira ya Allah yau shekara dubu ba hamsin ina ta wa'azi ba alaman shari'a tare da su ya Allah in ka bar su mugun iri suke daɗa yaɗawa wala yalidu illa fajiran kafara ba wanda za su haifar sai fajiri anidi ta kadari arni maƙiyin Allah da manzanka Allah mauje mun su kenan me ya biyo baya Allah ta'ala ya ce wa najjini annabi nuhu ya ce in azabar ta zo fitinar ta zazzago allah ni ka tsashe ni wa mamma'iya ni da wanda suka yi tare da ni minan mu'mini na suka yi imani da ni dama haka ka'idar allah take idan mutane na kafici suna shashanci suna tabara suna saban allah idan akwai wata fi'a mumina tana wa'azi to idan azabar Allah ya zo to akan fitar da masu imani wanda suke nasiha in ko waɗanda ke imanin ba sa nasiha sun sa ma masu taɓar gaza ido ne to in azaba ta zo ana haɗawa da su a mauje daga nan kuma kowa a tashe shi akan aikin shi amma in akwai masu islahi to a al'umman manzon Allah ma ba a hallaka ta wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahliha muslihuna idan masu ƙasa mutanen ƙasa suna gyara in an yi ɓanna to Allah bai zazzago da azaba amma in aka narke ko kuma wasu na banna amma salihai salihuna kenan su suka ce za mu ta sallah muna roƙon Allah ba za mu ce ku daina ɓarna ba to in azaba ya zo ta ummu saliha wa saliha da nagarin da azalimin duk za ta hada ta maki sai su zama kaman ashabus sabki Allah ya hana yahudawa su ranan asabar sai suka ce so aka hana mu ba a hana mu dabara ba ranan juma'a sai su je su yi datsi wanda zai wuce kifi sai ya shiga datsinsu daga baya sai su dawo su kwashe sai su suka ce wannan yahudancin fa bai yi ba ku daina su kuke yi wanda Allah ya hana ku kiyayi saba ma Allah da malkodiyo da tawili sai wasu suka ce lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum ya za ku rinka ma mutane wa'azi wanda Allah ya riga ya halakar da su to haka su kuma suke fahimta lokacin da azaba ya zo abinda aya ta ce mun tsashe da waɗanda suke umarni da alkhairi suke hana mugun aiki muka hallaka waɗannan azalimai to ina masu cewa lima ta izo na kauman aka ce an hada da su an mauje idan kuma irin wa'azin nan ne na gayan isa matuka suka yi to suna cikin wanda suka fiye a kasan akwai wani nau'in wa'azi wanda kake ganin ya gane gaskiya ya fahimci gaskiya sai ka ga yana rashin gaskiya sai ka zo ka ce wani aminin ka ne wani ka ji tsoron Allah ka daina kaza sai don lafiya ni za a ci tsoron Allah ne sai ya daɗa faɗaɗa ya gobe kai masa jibi kai masa kaga bai da to shi kenan wato na gaya maka kaki ko to ka yi duk abinda kake so wannan umarni ya ba shi ya aikata banna a'a iyakan wa'azi ne eh, ya kai matuƙa ne a wa'azin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ne yake cewa ku aikata abin da kuka ga dama duk abin da kuke so ku je ku yi ai tsawa ce iyakar tsawa to idan haka ne manufansu to suna cikin wanda suka tsira in ko yan mu ne to ana haɗawa a mauje da su Allah ka kare mu Allah bai alkawalin zai kyala al'umma saliha ba ta wa'azi ba sai dai in ta zama musliha اللهم اجعلنا من المصلحين نعم فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون to kaman yadda muka ce isoshin da muke karantawa cikin surati shu'ara isoshi ne gajeru ba a faɗaɗa su hadafin ana so a kai maka saƙon ne eh, mai saƙon ka kiyayi bauta ma wani ba Allah ba ka zama mai ɗa'a ga mahalicinka mai biyayya ga manzanka mai nisanta duk wani fage na sabo shine hadafin to annabi nuhu ya yi addu'a Allah kuma ya anshi addu'arsa Allah ya umarce shi anis sina'il fulk بعيوننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون sai ka je ka sassaka jirgi muna kallon ka da tsaronmu da wahayinmu ina'am kuma in hallakan ya zo duk wanda yake cikin azzaliman kafirai kaka cewa na fa kowane ne tunda ka ce kai da waɗanda suka yi imani za a tsashe su to kakko ka ce mun wane kurawa ne zan mauje kowa da kowa sai mai imani ne zai tsira an gane ko to haka yaje yana sassaka jirgi yana sassaka jirgi ba su bashi ba sai da suka bi shi daji eh wa kullu ma marra alaihi mala'un sakhiru minhu qalu in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharuna duk wata jama'an da zazo za ta wuce ta wajensa sai an tsaya an mashi izgili an caccaka an walakanki kyawo annabci ya kici an koma sassaka nuhu oh sai a yi tafi a yi ihu allahu akabar ke in kun mana izgili yau gobe za ku ga izgili mai kwarai kuwa za ku ga yadda ake mai da matan allah kenan subhanahu wa ta'ala to fa lokaci na yi subhanahu wata'ala sai ce ruwa uge ta sama ta ƙasa kafa ta hana abuwa ba sama ibima'in munhamir wa fajar na al'arda uyuna faltaƙal ma'u ala amirin ƙarƙudin shi kenan ƙasa ta bude duk wani kafar ruwa na ƙasa kawai yadda kasan dam ya fashe ko fiye da fashewan dam haka ruwa ko ina ke bulbula a cikin ɗakuna E, ko ina ma dai inda ma ake kunna wuta yanzu ruwa ke bulbula iyakanta kenan sama kuwa ruwa ba kaman da bakin kwarya ba ne ya fi da bakin kwarya na fitan hankali kafin ka ce kwabo kananan gini sun dunkushe an shanya manyan gini manyan duwatsu da duk wani abu wanda ya fi tsawo a duniya ya nutse subhanahu wa ta'ala ya ce fa an jainahu wa sai muka tsashe da annabi nuh shi da wanda ke tare da shi masu imani domin lokacin da aka gama Allah ya ce gaba ɗaya masu imani su shiga sannan wa hamil fiha min kulli zawjayn sunayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl yawa komi na halitta ka ɗauki mace da namiji ka zuba a jirgin nuhu jirgin nuhu mai dauke da tarkace iri-iri ga mutane ga dabbobi ga jaki ga jaka ga zaki ga zakanya ga rago ga tinkiya ga tsadduwa ga akuya to ga bunsun an gane ko ga canwa ga tsera tsaro daga Allah kenan ga kare ga kura ga kure duka Allah ya ba da aminci domin Allah ne ke sa wani ya taba wani da izinin shi ba wanda ya isa ya taba kan ba da yaddan Allah ba ganye wannan bai fadowa sai Allah ya ce fadi wa ma tasqutu min waraqatin illa bi izini? an gane ko to wannan jirgi shine Allah ya kira shi filfulkil mashhun ma'anan mashhun kenan wanda ya hada abubuwa daban-daban na halitta saboda za a hallaka duniya yawa ba wani abu mai rai da ya tsira sai wanda ke cikin jirgin nuhu da izinin Allah sai jirgin nuhu mai dauke-dauke ba abin da bai dauko ba ga maciji na huci kuma ba zai taba ka ba kana cikin safinatin najati ne sai jirgin na an tsira ne tsiran kuma na kome ne tsira daga tufana tsira daga abin da jiya in ka gan shi sai ka kalla da gudu yau kun yi zaman lumana an sasanta eh an sasanta Allah ka sasanta mu gaba daya to ثم أغرقنا بعد الباقين ثم أغرقنا بعد الباقين sannan sauran da duk ba su shiga jirgin annabi Nuhu ba nan muka nutsar da su cikin ruwan tufana. eh hadda dan shi domin an ta daudala ya bunayyar kan ma'ana ya ɗana ka zo ka hau kakka zan cikin kafirai ƙana ka zo ka hau kakka zan cikin kafirai ya baba kenan wannan yan jirgin falau-falau kazan Allah ya ce wa hamal nahu ala bati alwahin wa dusur lakin tajri ba ayunina eh, falankai aka sassaka aka ɗan kakkafe su da kusoshi amma ruwan dufa na bai sa jirgin ya watse ba da nauyin abin da aka sa na halittu daban-daban duka da yake ta jiribi a ayyunina cikin tsaronmu take tafiya wanda ya samu tsaro daga Allah kowa ya sai ya kifar da shi babu Allah ka taimake mu ka ba mu tsaro kai mana maganin kashe-kashen nan da sace-sacen nan da fitinin da suke aukuwa eh, fa'an jainahu huwa man ma'ahu muka tsashe shi da duk waɗanda ke tare da shi filfilkil mashkun ثم أبركنا بعد الباقين sannan muka hallakar da saura daga ciki akwai ɗansa na cikinsa don haka lokacin da aka gama ruwan tufana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ardubula ima ake wa ya sama aqli'i wajidal ma wasa wal alal judi wakila burdan lil qaumi zalimina Allah ya ce ƙasa tsotsan wanki don wanda ya bulbulo daga ƙasa sai kawai tsunan da nan sama ke kuma da ya zubo da ruwa ƙasa ka tsotsa wanda ka bulbulo da wanda sama ta faɗo da shi nan da nan ruwa ya janye jirgin ya sauka a wani dutse aljabalin judi aka ce nisa barin rahaman Allah ya tabbata ga azzaliman mutane kajiran anna to shi kenan bayan an gama tsufa na. Allah ya ce fa an jai na huwa man ma'ahu ko ya ce kuma ka ɗibi ahalinka ka tafi da su yana tunanin zai ga ɗan shi wannan ɗabi'a ce akwai ƙauna ta ɗabi'a ya duba ya duba bai gan shi ba ya ce ya ubangiji ina ɗana ina bini min ahali wa inna wa adakal ɗana yana cikin iyalaina alkawalin da kai kuma gaskiya ne amma ga shi har yanzu ban gan shi ba Allah ya kira shi ya ce a haihuwa dai amma innahu laysa min ahalika innahu amalun ghayra salih ai danka ba shi cikin ahalin da ake nufi ana nufin mazowa imani ne sune ne ahalinka shi yasa dangantaka ta imani ita ke gaba da duk wata dangantakar da ba imani eh, wannan haka yake Eh, shi ba cikin jama'an ka yake ba yana cikin jama'an su auna ne eh, da su hamana da su makamashin wuta abu lahabi da abu jahali da mugira allah ya kare mu ya raba mu da mazauninsu Da shi kenan an hallaka dukkan halitta a lokacin wai ana cewa a tatsuniyan masu hadishi yan wa'azin turmi a hadisul kusasu wai akwai wani mutum wai shi iwaja wannan allah ya yi mashi tsawon tsiya saboda haka shi ne kawai bai nutse ba da shi da matarsa da ya saba ta a wuya kawai in ya ji yunwa sai ya sa hannu a ruwa ya shafa ya ɗauko kifi sai ya gasa ta a rana sai ya ci ya ba matarsa in kishi ne kuma dama yana cikin ruwa tsundum <laughs> kaji kaji wani tatsuniya mara kan gado ma tatsuniyan to yan wa'azin turmi haka suke yi sai a ta tara musu kuɗi yanzu muke cewa wala asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala Allah akwai yan wa'azin turmi duk da abin ya dan yi sauki yanzu da ne zaka ga mutum har gidan masu kuɗi yake mai wa'azin turmi yake bi yana bi yana ba da kisa ma an zalallahu bi hamin sultani kamar irin su kisan sayyidina ali kullum annabi in yi sallah yakan roki Allah ya Allah ka raba ni da fitinan duniya wai sayyidina ali sai ya ce ba amin ba Allah ka hada ni da fitinan duniya in halaka ta kai ka ji wannan magana da ji ka san wannan maganar bai dace ga furumin sayyidina ali ba wai kullum haka yake yi kuma annabi bai hana shi ba kaga wannan duka ya zama shirbici shine har lokacin da ya nemi izinin annabi wai ya je ya kashe fitinar duniya in yi mashi izini annabi ya ce je ka abi sai kaji ba shi ne ya tafi yana ta tafiya yana ta tafiya ba guzurin da bai yi ba doki ko da ya mutu ba irin dawakin da ka sani ba ne shine yana tafiya kawai sai ji rana ta dame shi ta take sai ga wata itaciya mai inuwa rik ya ce bari in dan huta in gaba yana shiga ya ji zafi kamar jahannama sai maza ya fita ya dube ta ya ce ko ce ce fitinar duniya in kashe ki in huta sai dariya itaciyar ba ta ce samari na kake nema da fitinar duniya ya ce wallahi gashi annabi kullum yake neman tsari shine na fito in kashe ka ce ba ni ne ba ci gaba <laughs> eh wai yana tafiya ya ga wata itaciya tsuha ba ko ganye a jikinta to zai wuce ta gefen ta sai ji lema sanyi mai daɗi ta ji aka fi ya tsaya ya sha inuwa ya ce wai ko ita ce fitinar duniya to fitinar duniyan ba gala'i ba ne ya ji sanyi ta ji tuka da walwala ita ma ta gaya mashi abinda mai inuwa ta faɗi ya wuce ishi ya kama shi ya ga rijiya ya leƙa ya ga zukuku wani wuta na balbali yana muzzawa ya tambayi rijiya ko ke ce fitinar duniya ta ce ba ita ba ce bayan ta tambaye shi me yake nema ya gaya mata don takaitawa ta ce ci gaba to da yana ta tafiya yana ta tafiya shine yaje ya samu wata katuwar mata a rumfa <laughs> da wasu yan jikoki guda biyu ta suna sama rumfan ta ɗauki nonanta ta watsa musu suna wasa da shi ita tana cikin <laughs> an gane ko yau kai jahili ya ji wannan ba sai ya sake taushe kunni ba <laughs> suna wasa da nonanta a saman rumfa ita tana cikin rumfa ya tsaya ya duba ya yi mamaki har zai tafi sai dawo ya ce ce ce fitinar duniya ta tambaye shi me kake nema da fitinar duniya ya gaya mata abin da ya gaya ma yan farko ta ce ci gaba ba ni ba ce za ka haɗu da ita ya ci gaba sai ta ce kai samari taho sai ya dawo da sauri yana tunanin abin nema ya samu ta ce ta sake tambayin shi ya jaddada mata ta ce to ka gani ni ce fitinar duniya ina da 'ya'ya biyu waɗannan da kaga suna wasa da nono na jikoki na ne ya eh, jika wa hallaka ta jikoki na ne to Allah fa bar. sai to kashe ni kake so ka yi yace kware kuwa sai to kaga ƙananan jikokin nan na waga sunan ko fanfara ba su soma ba to ƙaramin za ka soma da shi in ka kashe shi sai babban jika in ka kashe shi ƙaramin ɗana. in ka kashe shi babban ɗana in ka kashe shi zan taso da kaina mu buga ya ji daɗi ya munna ya ji daɗi ya munna daji ne dama ya zaro takobi ya sara wannan itaciya ya kada waccan nan itaciya duk girman ice in ya sa takobi shi sai ga ya kada shi nan da nan kawai ya samar da fili a dajin nan jikan fita na duniya dan kankanin yana kallon shi yana murmushi bai ce mashi uffan ba sai da ya gama ya zo ya ja daga ya ga komo ba ya ɗau takobi shi din nan ya yi kira'a ya karatu ya yi addu'a ya addu'a ya tofa ya ja da baya ya sari karamin jikan nan sai ga yana murmushi bai ma san an yi ba ya sara ya sake sara karo na uku sai ce sayyidina ali ya ce na'am in kaga tefari ta kama can da ya ɗauko shi da dokin da kayan yakin da shi kan shi ɗin ya mamkuso ya tattaro sai ya sa a hammata ya matse <laughs> Ali ya aliyu ihu ya yi Allah ya ce mala'iku dubu saba'in ku je ku ɓamɓare in ya mutu kun mutu mala'iku dubu saba'in mala'iku suka zo suka kama hannun fitinar ɗan jikan fitinar duniya suka yi suka yi jikin suka ɗan ɗaga sai dina ali ya faɗo da dokin shi da kayan yaki yaje ya ce maku kakansu na tuba yanzu ba na neman fitinar duniya amma ki min taimako ki ban karamin jikan nan in kai ma manzan Allah ya ga jikan fitinar duniya sai ka ji hayan imagination kawai ta ce ba za ku iya riƙe shi ba ce ni dai ki taimake ni annabi zai iya rike shi ce to tuwo malmala dari yake ci da safe <laughs> da hana ma malmala dari in dare ya yi malmala dari ruwa tulu dari komi dari komi dari ya ce ni dai a bani in kai ma annabi ya gaji kan fitinar duniya ce to ku je aka tafi da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji hadisi na ƙarya aka je aka kai mashi jikan fitinar duniya sai ali ya ba shi labarin ga abin da ya auku bayan sai ali ya ba shi labari ce to yanzu za ka ci abinci ne ya ce eh sai annabi ya ɗauko akushin shi ɗan karani sai Yankin loma ya ce ga shi ci sai dariya na izgili ya ce wannan ko saƙon haƙori na ba zai san an saka ba ya ce mm, mm, kai dai ka ci ya ce a'a ya ce ka ci dai da koya an shi loman nan ya jo saki ya jo saki ya ce na ƙoshi annabi ya ce ƙara samari ya ci ya ce na ƙoshi ya ce samari ka ƙara ɗanyen fata ba ta fashewa <laughs> haka ake yi tsayi har sai da ya ce wallahi na ƙoshi ba zan iya ba kaga ba maganar malmala ɗari ba ne yanzu an yi cin ƙeta ne sai yana cin kishi yana jin kishi sai annabi ya ɗaumo motsan shi ya ɗebo ruwa wanda zai yake daga in ka ɗebo ruwa ka san ɗan yararun wanda ya biyo zai daga sai ya tare sai ce yaro a sha ruwa wanda ya ɗigan wannan ko gefen haƙori na zai jiƙa ne ya ce in hmm, a sha ruwa samari aka yi dai daudala ya ce to to nan fa ya dosa kyankyama ya dosa kwankwada ya dosa kwankwada ya dosa kwankwada ya ce na goshe ta ka sha ruwa shi ma dai kamar na to to shi ne tun daga ran nan in an yi sallah annabi ya ce Allah ka raba mu da fitinar duniya sai dina ali shi zai so mu cewa amin <laughs> to dan girman Allah wannan ya dace da hurumin manzon Allah to anan ne zaka ga ana tawasa kuɗi za ku yi mamakin yadda na haddace tiryan tiryan to tun ina dan mitsuli nake sauraro ka san shi abu in ka rike kana da ƙuriciya kamar zane ne a dutse injiniyar misala to irin wannan kisoshin Allahu akabar! ina ganin mutumin yanzu yana zuwa a kan keken shi wallahi Allah ka shirye mu to haka dai Allah ya nuna mana an hallaka mutanen Nuh alaihi salam muna fatan za mu kiyaye mun kawo wannan domin mu gane irin waɗannan zattuttuka da shi aka ci yaƙi aka kankatar da al'umma kuma sun fi sauraro sai ka ga mutum kamar ane masa wa'ayi in yana sauraron irin wannan a hadisul su ɗin Allah ya ganar da su mafi muni su danganta shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga annabi yana cewa man ta'ammada alayya al falyatabawwa da minan nari Allah ka kare muka kiyaye muka tsare mu baki daya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum